Shugabannin duniyar sun tabbatar da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa ne a wani taron gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya tattara mahalarta da suka hada da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekaru 74 Tijjani Muhammad Bande da babban daraktan hukumar kiwon lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta WHO Dr. Tedros adnon Ghebreyesus da wakilan gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauransu. Antonio Guterres ya kwatanta wannan sanarwa a matsayin wata gagarumar nasara ce da za ta samar da ci gaba a shekaru goma masu zuwa a yaƙi da cututtuka da ake iya ɗauka kamar cutar sida da tarin fuka da maleriya yayin da ake kuma magance cututtukan da ba iya ɗauka ta wannan hanyar samar da kiwon lafiya a matakin farko mai inganci. The political declaration also states the need to ensure universal access to sexual and reproductive health care services and reproductive rights. It is essential to protect the well-being and dignity of women and girls. Guterres ya ce wannan sanarwar siyasa akan tsarin kiwon lafiya ta bayyana muhimmancin samar da 'yancin kiwon lafiyar jima'i da haihuwa ga kowa, tana da kuma muhimmanci ga kare walwala da mutuncin mata da 'yan mata. a nasa bangare babban daraktan hukumar who dr tedros adnon ghebreyesus ya ce a yau muna kira ga duk kasashe da su kara zuba jari akan samar da kiwon lafiyar matakin farko akalla kashi ɗaya cikin ɗari na dukiyar ƙasar ta hanyar ƙara kasafi ko kuma sauyin mazaunin tsarin kiwon lafiya ko kuma biyu duka. WHO estimates this investment would save about 60 million lives every year and extend ya ce hukumar kiwon lafiya ta who ta kiyasta wannan jari a fannin lafiya zai ceto rayukan kimanin mutane miliyan 60 a duk shekara kana ya kara yawan shekarun al'umma da kashe uku da digo bakwai nan da shekarar 2030 isa ali shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira vald a kasar ghana yana cikin mahalartan wannan taron ya kuma yi mana karin haske akan rawa da kungiyoyi masu zaman kansu za su iya takawa a wannan aikin akwai wani lokacin da ake alkaura daban kuma ba cikawa masalan kenan saboda shi an zo ne a tunasar da manya ya su gane cewa kama ababen da an ka dace yau yana cikin shirin da su ma sun kai mana alkawali duniya duka alkawali kama za su yi kokari su magance shi kuma da ikon Allah za mu saya kansu mu aikin mu kenan mu kungiya masu zaman kansu mu NGOs kenan mu iya mu tunasar da su saboda mi kowane shekara ana zuwa zama UN a dace kan ta takarduna a dace kan programs da dama amma in an koma gida sai a manta saboda shi yanzu mun zo ne nan mu tuna musu kuma in mun ka koma gida kuma za mu ci gaba muna tuna musu kamin sabon shekara a samu ci gaba cikin rayukan jama'a baki daya a kasashen afirka sai dai mahalartan suna sa ran talakawa ne za su amfana da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa musamman a kasashe masu tasowa kamar afirka da sauransu baba ya kuma kiri sashen hausa na murya amurka daga zauren taro na majalisar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york